وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور مودفاتها فإن كل مودفه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya bisa ga baiwa sai da ya ba mu ikon sake haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu na at fi ulumil Qur'an kamar wadda aka saba. Darasinmu da ya gabata shine darasi na goma sha tara a cikin jerin darussanmu na wannan littafi, inda kuma har yau dai muna nan cikin almabahasu samin mabincika ta takwas mai bayani game da jam'ul Qur'an. In ba mun mance ba, wannan mafas ya ambata mana haɗa alƙur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da haɗa a zamanin umar abubakar radiyallahu an da kuma hada ƙur'ani a zamanin usman wanda a cikinsa muke inda inda darasinmu ya dakata da ya gabata ya dakata ne a ƙarshen shayi a harkon shayi na talatin da tara daidai gabar da shi malam ya ce ma atammo naska a suhuf to daidai wannan gabar nan karatunmu ya dakata a satin da ya gabata to in mun lura za mu ga shi Usman radiyallahu anhu akwai manhaj a hanya da ya bi wajen haɗa alƙur'ani inda ya zaɓo Zaid bin Sabit. Sannan kuma ya zaɓi wasu manya-manyan ƙurai-shawa guda uku ya haɗa da Zaid, inda suna tahe suna wannan aiki tare a Usman ya ce, To, idan aka samu wani saɓani tsakankaninku, to kai zaidu da na ka jagoranci a rubuta da yaren ƙuraishawa saboda da shi ne alƙur'ani ya sauko wanda zaid bin sabit a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi mai girma in mun diba za mu ga yana cikin kuttabul wahayi kenan ana iya kira ne katibul wahayi bayan nan kuma zaidu ya tara wata falala na zama jami'un lil qur'an inda lokacin da Allah ya ba Usman khalifanci ya sa shi jagoran hada alqur'ani bayan nan wata falala ta zaid bin sabit babu wani musulmi da zai buɗe alqur'ani ya karanta sura ko aya kwace akwai wani abu da zaidu ya samu wato na wanda za a sa a cikin mizanin aikinsa na lada wanda duk ya ɗauki ƙur'ani to di ba gani mutum nawa ka karanta alƙur'ani wuni guda bale wata bale shekara bale shekarun da sun gabata bayan zama ne sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan zaidu yana da wata falala ta daban al-imamu sha'abi Allah shi mishi rahama yayi bayani a cikin littahin da ake ce ma tahzibu ibnu asakir mujalladi na biyar na wannan littafi shahi ɗari hudu da hamsin cewa an yi bayanin cewa alƙalai guda huɗu ne aka ambaci umar ɗan kaddaf da aliyu ɗan abi talib da zaid bin sabit da kuma abdullah ɗan mas'ud haka kuma an ka rerewa an ka sake sawo zai da cikin waɗanda yake ashabul fatawa bayan an ambaci abu musa kuma an ambaci ubay ibn ka'ab an ka sake ambata abdullahi ibn mas'udin da zaid bin sabit da aliyu dan abi talibi da umar wanda kuma suna bangaren fatawa wanda falala da daraja da martaba da muhibba da ɗaukaka ta zai ba ta tsaya ba ne yana da mazaya adida So in Allah ya so inda za mu fara darasinmu namu na yau na goma sha tara shi ne daidai inda na fara ambatawa farkon shahi na talatin da tara inda malam marubuci wannan littafi ya rubuta cewa ma atammu lokacin da suka kammala ko suka cika a suhufi rubuta takardu bil masahib a cikin waɗancan takardun da aka anso ga ita uwar mumine Hafsa diyar Umar matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da suka kammala aiki game da waɗannan takardun da aka anso a wurinta radda Usmanu Suhfa sai shi Usman ya ɗauki waɗannan takardun ya maishe su ila hafsa ummul mu'minin zuwa ga hafsa uwar muminai Allah ya ƙara mata yadda wa arsala ila kulli ofkin min al-afaqil islamiyya bayan haka kuma shi Usman wa arsala sai ya aika ila kulli ofkin zuwa ga kowane sashi min al islamiyya na sasannin garuruwa ko ƙasashe na musulunci a wannan lokacin ya aika da mushafan mushaf guda na alƙur'ani mimma sahu daga abin da waɗanga marubuta suka rubuta a ƙarƙashin jagorancin zaid bin sabit waƙadiktulifa an yi saɓani fi adadi hazihil masahib a cikin yawan waɗannan mushaf da aka rubuta a ƙarƙashin umarnin Usman radiyallahu anhu inda Zaid bin Sabit ya jagoranci rubuta su allati wajaha biha Usman ilal al-amsar wadda shi Usman Allah ya ƙara masa yadda ya fuskantar da waɗannan kwafi-kwafi na mushaf na alƙur'ani zuwa ga garuruwa kamar manya-manyan birane an yi saɓanin adadin guda nawa na ya aika faƙila wasu daga cikin maluma suka ce sittatun abin da ya aika kwafi shidda waƙila wasu maluma suka ce kuma tamaniya ya aika da kwafi takwas zuwa ga manya-manyan birane na musulunci a wannan lokacin. Wakila gairu zalik, wasu malamai sun ce sun haɗi saɓanin haka, ba shidda ba, ba takwas ba, suka kawo saɓanin wannan. Walakbar ƙasashe ko birane da a Usman Allah ya ƙara masa yadda ya aika da kwafi-kwafi na alkur'ani hiya ita ce ko su ne na ɗaya daga cikinsu alkufatu birnin kufa wanda yana cikin ƙasar iraq ƙarƙashin ikon bagadaza ko kuma bagadad sai birni na biyu shine wal basaratu da kuma Basara. duk dai kazalika cikin ƙasar iraki ne haliyan yanzu kufa sitatta a cikin iraki aka basara ma sitatta a cikin iraki kuma manya-manya daga cikin jahohin iraki ba ƙanana ba waɗanda addada ɗaɗɗen tarihi washamu aka kuma Usman radiyallahu anhu ya aika da kwafin alƙur'ani zuwa ƙasar sham wato Siriya ta yau kenan. Wa Misra, aka kuma ya aika da kwafi guda zuwa Misra, wadda yau ana kiranta Masar ko Egypt ko kuma Cairo, don an kiraye ta da waɗannan sunaye ko kuma Alƙahira. Wal Yaman kuma Usman Allah ya ƙara masa yadda ya aika da kwafi guda na Alƙur'ani zuwa ƙasar yemen har yau haka ake kiranta mai babban birni sana'a wal bahrain ha kuma ya aika da kwafi guda zuwa ƙasar bahrain wadda ita ma har yau haka aka kiranta bahrain kenan bisa ga fahimtar waɗanda suka ce kwafi shidda an ka aika kenan ko don waɗanda garuruwan in mun lura ai gari a shidda na ko kuma ƙasa shidda idan mun ɗauki kufa ƙasa mai cin gashin kanta aka basara mai cin gashin kanta sham ita haka take tana cin gashin kanta da misra da yaman da bahrain to ya aika ƙasa shidda kenan a wannan lokaci su ne ƙasashen da musulunci yake da iko da kuma ƙarfi wal mushaful madaniyul amu da kuma mushaf kofi na alqur'ani wanda an na garin madina al'am wanda an na kowa da kowa ma'ana yana aje masallaci kowa na iya ɗauka ya karanta wal mushaful madaniyul khasu da kuma kwafi na alqur'ani na garin madina wanda yake keɓance ba na kowa da kowa ya zo ya ɗoka na ba. Wa amara rabbi Allah an sai Usman Allah ya ƙara masa yadda bayan gabatar da wannan aiki mai girma, aiki mai daraja, aiki maɗaukaki na kammala haɗa alƙur'ani da rarraba shi a ƙasashen musulunci, to shi Umar a Usman Allah ya ƙara masa yadda sai ya yi umarni da masewa hazihil masahib da cewa dukkan wasu takardu da akwai waɗanda ba waɗanga ba wanda ba wannan kwafin na alkur'ani ba min kulli sahifa na kowace irin takarda ce kamar irin wanda an rubuta akan bawa ko akan fata ko akan kankara ko akan wasu takardu au mushafin ko kuma wani mushaf na daban gashi an taho da shi to sai Usman yayi umarnin ayyuharrika a ƙona su a tara su gaba ɗaya saura a ƙone su me yasa Usman ya yi haka sabdan don dai tarewa da kanyewa da hanawa da danne kofa ta ashar libabi shar don ɗaya zama an riga an tare ƙofar sharri babu ta ka kawo su ɗauko su takardu to ce ai ga su waɗanga dama cikin ƙur'ani suke ba a sa su ba ƙur'anin bai cika ba wal fitina kuma don ɗaya tarbe fitina wa hamlan lil muslimina ala an yaj'alu hadhihi al masahib kuma don ɗai ya kai musulmi su sanya waɗannan wato a kwafi-kwafi na alkur'ani su zama marja'ahumul wahid ita an masu guda ma'ana gaba ɗaya su ne a inda kowa zai komawa mai neman ya ga alkur'ani ko ya karanta alkur'ani ko ya ɗau wani abu na alkur'ani ya rubuta wa aslahumul mautamat kuma ya zama shi ne asalinsu wanda a abin dogara babu wasu takardu geye yanzu duk wasu takardu da a geye to an tarkata su gaba ɗaya an kone su shi ke nan. waɗanga kwafi-kwafi da zaid bin sabit da sauran ƙuraishawa guda uku da kuma wasu mutum goma sha biyu waɗanda shi usman yasa suka yi aiki aka haɗa shi ke nan. kuma sun yi wanga aiki na a ƙarƙashin wato umarni na annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'anar wannan ba su fita daban suka ɗauko wani abu ba a'a abinda duk manzon Allah ya tabbatar shi na suka rubuta abinda bayani ya tabbata na an shahe kuma ba a rubuta ba rawal bukhari fi sahihi imam al bukhari ya yi ruwaya a cikin ingantaccen littafinsa an anas radiyallahu ta'ala an daga Anas Allah ya ƙara masa yadda ya yace inna huzaifa tabnal al-yaman hakika huzaifa ɗan yamani qadima ala usman radiyallahu anhu ya zo wurin usman Allah ya ƙara masa yadda wa kana yugazi ahla sham ya kasance yana kai farmaki ga mutanen sham shi huzaifa shi cikin mutanen da ke zuwa kai farmaki a sham ga waɗanda kenan ba su musulunta ba da dama mutane in sun musulunta kaga babu wata bukata na a yaƙe su wanda yake ya yi imani da Allah ai baka da halin yaƙarsa wanda yaƙar musulmi ma fasikanci na koma ma kafirci idan mutum na yaƙar musulmi kuma ya ɗauki ya yi halal ai ya yi ridda saboda Allah ya haramta wannan fi fatiha Armenia shi Huzaifa ya zo wurin Usman bayan da yana wurin kai farmaki a ƙasar Sham daga can zuwa Armenia inda karatunmu da ya gabata ba wai Armenia kawai abin ya dakata ba har Azerbaijan da su Tajikistan da suna daga cikin wuraren da aka kai farmaki a suka dawo. Ma ahalil Iraq yana tare da mutanen Iraq fa abzaha huzaifata sai huzaifa wato ya firgita game da ikhtilafuhum fil qira'a sabanin da suke da shi game da ƙira'a, abin da yake ji na saɓani na ƙira'a, kuma ga wasu takardu ta hannun sauran jama'a da irin waɗanda aka rubuta akan fata ko bawa ko wani abu فقال حذيفة لعثمان sai Huzaifa ya ce ma Usman radiyallahu an ya amiral mu'minin ya kai shugaban mu'minai adrik hadhihi al-ummata ka samu wannan al'umma qabla an yakhtalifu kitabi ka riski wannan al'umma tun gabanin su yi saɓani game da shi alƙur'ani. Iftilaful Yahudi wa Nasara irin saɓanin da Yahuda da Nasara suka yi ga littayensu. A cimma waɗannan mutane, kada a bari saɓani ya faru gare su ga alƙur'ani, kamar wada saɓani ya faru ga Yahudawa da Nasara a cikin littafansu. Za ka ga akwai sabon alkawali, akwai tsohon alkawali, akwai akwai daban-daban na littawan Yahuda da Nasara. Da lokacin da Huzaifa Allah ya ƙara masa yadda, ya zo wurin Usman, Allah ya ƙara mishi yadda kuma ya ba da wata shawara, ba sala Usmanu ila Hafsa. Sannan ne sai Usman ya aika wurin Hafsa, kenan kamar malam ya sake dawowa da mu wurin da muka wuce. mi an mawari wanda ya sa Usman ya aika cewa Hafsa ta ba da kwafin alƙur'anin da aga hannunta wanda lokacin da abubakar Allah ya masa rasuwa sai kwafin ya dawo hannun Umar Allah ya ƙara mishi yadda bayan Allah ya mishi rasuwa sai ya zauna hannun sa Hafsa. To abinda an mawari irin abubuwan da ka faruwa na saɓanin ƙira'a. wanda shi huzaifa ya gani kada al'ummar musulmi su samu sabani su koma kamar yahuda da nasara ga wanga littafin na Alkur'ani. da koyar ba usman shawara sai usman ya lamunta kai tsaye sai ya aika zuwa ga hafsa sili, ilaina bisuhufi yace ki aiko muna da takardu waɗanda a hannunki fanan ha sai mu rubuta ta duk abin da ke hannunki bayan ke aiko mana mu rubuta sun mana rudduha ilaiki sannan za mu sake maidar maki ba arsalat biha hafsa lokacin da Usman Allah ya kara masa yadda ya aika ma hafsa ita ko sai ta bada takardun na alkur'ani aka kawo masa ta aiko da shi ila Usman zuwa ga shi Usman Allah ya ƙara mishi yadda fa amara zaid bin sabit da kawo mai takardun sai umarci zaid dan sabit wa abdullahi ibn zubair wa sa'id ibn al-as wa abdurrahman al-harith bin hisham sai ya umarce su su wa'annan sahabban guda hudu Qurayshawa guda uku zai sha ɗan garin Madina fa nasaquha bil masahib sai suka rubuta ta a wanga kwafin da anka an so wurinta to sai suka rubuta shi a cikin takardu na alkur'ani wa qala usman li rahadil quraishiyin thalatha sai usman yace ga jama'ar quraishawa su uku wayanda aka hada su tare da dan garin Madina wanda shine Zaid bin Sabit waɗannan qurayshawan ko ga suna Abdullah dan Zubair da Sa'id dan As da Abdurrahman dan Haris dan shab to abinda ya ce musu, Izaktalattum, idan kuka yi saɓani an wa zai dubni Sabit fi shai min Al’ur’an, in kun yi saɓani tsakaninku da Zaidu wani abu na Al’ur’ani, faktubo bilisani ku rubuta shi da yaren Quraishawa, fa inna ma nazala bilisanihim. Abin da yasa ce haka, saboda alkur'ani ya sauko ne da yaren ƙuraishawa ba fa'alu sai suka je suka aikata haka ba a samu saɓani ba hatta idza nasakhu suhufa bil masahib sai da suka kammala rubuta waɗancan takardun da aka an so wurin hafsa na alkur'ani suka rubuta su a cikin musaf na alkur'ani a radda usmanu suhufa sai Usman Allah ya ƙara mishi yarda ya mai da waɗannan takardun ila Hafsa zuwa ga uwar mumine. Ya yi alkawali kuma ya cika, ki ba mu takardun da aga hannunki, idan mun kammala rubutawa za a maidan miki. Hafsa ta basuwa kuma an maidan mata. Wa arsala ila kulli of'in bi mushafin limma nasahu sai ya zamana shi Usman ya aika cikin sasannin duniya ta musulmi a wannan lokaci da a kowane ɓangare na duniya sai ya aika da mushaf guda daga cikin abin da waɗanda marubuta suka rubuta waɗanda ƙuraishawa guda uku ɗan garin madina guda wanda zai bin sabit shine jagoransu wa amara Masu siwahu min alqur'ani fi kulli sahifa sai ya yi umarni da abin da ba waɗannan takardun da aka gama tantancewa da tacewa da tabbatarwa ba na takardun Alƙur'ani. duk waɗanda ba su ba fi kulli sahifa aw mushaf ayyuharrika a tara suri guda a kona saboda a kai ƙarshen saɓani kawai wasu wasu kawo wani saɓani tun da an riga an gama kammala haɗa Qur'ani a zamani na Usman radiyallahu anhu وقد اتخذ بعض وقد اتخذ بعض المغرضين من أمر عثمان بتخريج ما أدى المصاحب وقد اتخذ بعض sashen wasu masu cannawa waɗanda ka son ƙoƙarin tayar da fitina a sun riƙa min amri Usman daga umarnin da Usman ya yi bi ki da kone ma a dalmasa'i don abin da ba waɗancan takardun na Alƙur'ani ba ka taba ha wadda ya ba da umarnin a rubuta wa wajjaha biha ilal afaqi kuma ya aika ta zuwa wasu ƙasashe na musulmi zari'atan litta'ani don a kai ƙarshen suka Sihi game da sha'anin alqur'ani ma annahu lam yaf'al ma fa'ala tare da cewa shi Usmanu wanga aikin da yayi Allah ya kara mishi yadda bai aikata abin da ya aikata ba illa bi muwafaqatin sai da haɗuwa, min sahaba da sauran sahabai yan uwane. ba Usmanu radiyallahu anhu kawai ya fahimci a tara takardu du'a da alƙur'ani waɗanda dubba wannan mushaf da Zaid bin Sabit ya jagoranci rubutawa ba a kona ba ra'ayin ba fahimta shi ta shi ɗaya ba. Ba ma sai aka samu masu canna mutane daga cikin al'umma suna cewa wanda ka kone takardun Ƙur'ani eh, yanzu kenan an samu abin da za a suka Usmanu da shi. To shi ne zakara Abu Bakar malam abubakar al'ambari Allah ya mishi rahama ya ambata an suwaid ibn gafala daga suwaid dan gafala qala sami'tu ali ibn abi talib yace naji aliyu dan abi Ya yaqul yana cewa ya ma'asharan nasi ya ku jama'ar mutane ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa iyyakum ina muku kashedi wal guluwa da wuce wuri da ƙetare iyaka da zurfafawa bi Usman ga sha'anin Usman wa aulakum warraqul masahid da cewar da kuke yi kuma ku ji tsoron Allah game da cewa da kuka yi masu ƙone takardu alkur'ani sun samu abin suka Usman kenan ma a haraƙaha Aliyu ya ce Usman bai ƙona wannan takardun ba na alƙur'ani kamar sauran waɗanda aka tattara bayan an tace an kammala sauran waɗanda suka yi saura Usman bai ƙona su ba illa an mala'in minna sai da amincewar jama'a daga cikin mu Musa habbai Usman ba ya yi ƙashin kansa ba ne illa an mala'in minna ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yayi ne da amincewar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba yayi gaban kanshi ba don haka ku kira ne mai kona alqur'ani ko masu kona takardun alqur'ani a wannan haduwa ce ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma don a kai ƙarshen matsala wa ruwaya na aliyin haka dai an yi ruwaya daga aliyu Allah ya ƙara masa yadda annahu qala aliyu shi ma yana cewa laukuntul waliya inda na kasance ni a jagoran ku da a ce ba usmanu bane ni na a jagoran naku waƙata usman a zamanin usman inda ni na an madadi ne lafa fil masahib da na aikata game da takardun alkur'ani waɗanda suka yi saura hannuwan jama'a da waɗanda a ajiye wani wuri mislan ladhi fa'ala Usman da irin aikin da Usman ya shi zan yi don haka ku bar ganin layi ne Usman ba yayi ta kashin kansa bane a'a yayi ne bisa ga haɗuwar sahabbai a tarkata a tara sauran dukkan takaddun alkur'ani da suke a wasu wurare ajiye a ƙone su tunda da an riga an kammala tabbatarwa da tacewa da rubuta an aika a sauran garuruka. da jam'i fi ahadi Usman alamomi waɗanda aka zaɓa a zamanin Usman domin haɗa Alƙur'ani. Imtazal jam'u fi ahadi Usman haɗa Alƙur'ani an zaɓe shi ya zama alama a zamanin Usman bi umurin da wasu al'amurra minha daga cikinsu akwai alama ta ɗaya na haɗa alƙur'ani al'ikitisaru fihi ala harfin wahidin taƙaitawa ga rubuta alƙur'ani a zamanin Usman akan harafi guda kamar mai tambaya ya yi tambaya ya ce mina na harafin ga guda sai ce wa huwa harfin ƙuraishin shi ne an samu saɓani to a dawo a rubuta da yaren shawa saboda da yaren ya sauko shi alqur'ani na biyu al-iktisaru fihi ala ma thabata bitawatur takaitawa a cikin sha'anin rubuta alqur'ani ya zama an takaita ga abin da ya tabbata bisa ga ruwaya mutawatira gungun jama'a da sun wuce a kareta su wastaqarra alaihi al'amru ya zama kuma al'amari ya tabbata akan wannan ruwaya da take mutawatira bil aradatil akhira hajjittawa ta ƙarshe da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda darussan mu da suka gabata za ga za a gitta mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata aya idan aka sake dawo dai ta sai bayanin cewa an shahe ta to an yi gittawa ta ƙarshe ba tare da bayanin shahe wannan ayat ba ko wannan sura abu na uku wanda hada alkur'ani a zamanin usman yake matsayin alama gare shi kuma abinda aka zaba tartibu ayatihi jeranta ayoyin alkur'ani wa suwarihi da surorin alkur'ani daga bakara daga fatiha bakara ali imran sai a nisa ma'ida wa hakaza aka jera wagga sura bayan wagga wanda yin haka an yi ne da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda amrun tawqifiyun ba wani wanda adda dama ya ce ga wata sura inda za a azata in ba manzon Allah ba tunda shi Allah ya saukar mu da alqur'anin kuma shi ya sanar da ayi haka tun da rayuwarsa alal wajen wajahil ma'ruf yau bisa ga fuskar da muka sani yau tun yadda aka tsara shi a zamanin Usman to shi na har yau ba wani canji da ya zo cikin alkur'ani na tsarin ayoyin Alƙur'ani da surorin alkur'ani abu na hudu da aka zaɓa ya zama alama ta haɗa Alƙur'ani a zamanin Usman tajriduhu minan niqat wato ainihi tube shi daga abin da ya shahi anniqat wa shakal can a baya baya da ɗiga ga Alƙur'ani. can a baya alƙur'anin baya da wasulla to a yi mai tajrid a tube shi wa min kulli ma laisa bi qur'anin to abin da ba alqur'ani ba sai ya zama an cire shi a lokacin da ake yin wannan aiki da kuma wannan kwafi-kwafi da aka rubuta inda idan mutum ya bi tsarin rubutun larabawa da tarihin rubutun larabawa zai ji asali da mawari da tushe wanda ya sa aka yi digagga ga shi al-qur'ani. wanda kusan abin yana da alaƙa da abu aswadu du'ali inda a zo wurin karanta ayar alƙur'ani don wasali ko don digagga a samu an zo da wani abu da zai kawo canjin fassara ko sauyin ma'ana inda aka yi digaggan ya zama an yi mai digagga kuma shi kenan ba wani abu da ya sake zuwa da ba su ba. Asababu alba'id mawhari ko dalili na mawhari ala jam'i Usman akan hada wadda Usman ya yi ga Alƙur'ani abinda as-sababi abinda ad-dalili abinda an mawhari akan haɗa Alƙur'ani ta bayyana laka ya bayyana gare ka ko ma zai bayyana gare ka min kulli ma sabaka don abin da ya riga ya gabata ya bayyana gare ka anna sababal ba'isa abinda asababi wanda an mafari ala jam'i Usman akan hada wadda Usman yayi yi ga alqur'ani kuwa raf'ul ikhtilafi shine don ɗaya ɗauke saɓani wa tanazu'i da jayayya bil game da sha'anin Alƙur'ani tunda an tsaya an yi aiki a akan alkur'ani an haɗa shi an tabbatar da shi shi na wannan da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu ƙari babu rage duk abin da ba shi ba an cire kuma an tarkata takardun da kiragan da hatun da sauran kabar da bino ko ɓawa an ƙone waɗanda a ɗauke da rubutu a alkur'ani shi ke na yanzu an ɗauke saɓani da jayayya game da alkur'ani wa qat'il mira da kuma yanke duk wani abu na gardama bihi game da sha'anin alqur'ani wa zalika bi jam'in nas ala alqira'a wannan ko ta hanyar hada mutane akan qira'a ya zama abin nan da ya tabbata shi na za a karantawa ba wanda zai sake tahowa da wata lahaja tasu ko ta danginsu ko ta kabila sai ce ita zai karantawa da ita da harfin wahidin da harafi guda wa huwa lugatu quraish wanda shine yaren quraishawa wanda shi aka haɗu akan a Al-Qur'anin, akan shi in ma an samu saɓani, to a dawo a rubuta da yaren quraishawa to wannan kenan idan mun lura da inda muka kawo yanzu dai alhamdulillahi wa minna Usman yayi umarni da a haɗa alƙur'ani ya zaɓi waɗanda ya ba wannan muhimma ƙarƙashin zaid bin sabit radiyallahu anhu wa arda da sauran waɗannan ƙuraishawa guda uku da kuma wasu daga cikin sahabbai su goma sha biyu da aka ƙara su zama muraqibun musta'idun masu ba da gudunmuwa wajen haɗa wannan aikin kuma aikin ya riga ya kammala tun daga wannan lokaci har zuwa yanzu ga kofi kofi na alkur'ani nan rubuta a rike ga hannuwan mu in ka diba bayan sa sai ka ga an rubuta berasmil usmani da rubutu wanda usmani ya yi um, umarni da a rubuta kusan duk suna a rike ga hannun yanzu duk wanda ka diba za ka ga haka to muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga wannan aiki da shi Usman Allah ya ƙara mishi yadda ya jagoranta kuma ya zama alkhairi ga ainihi musulunci da al'umman musulmi gaba ɗaya wanda shi shikenan babu wani saɓani ko jayayya kuma dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki alƙawalin kare alƙur'ani da tsare shi inna nanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun don haka ko su sun yi kucin gwila don sa wani abu cikin alƙur'ani dama ba za su samu ba kai alkur'ani saboda mu'ujiza da yaro mai rubutun allo zai yi rubutu sai ya ɗauke wasalin sama ya mai sai wasalin ƙasa kamin ya kai inda zai yi gwadi ma'ana ya yi wanke a wanke wannan a sake rubuta sai Allah ya kawo wanda zai cewa ai wasalin gaba ne yake baga inda yake shi a daidai a gyara ballantana har a tura shi ya duniya har wasu su rika shi su yi amfani da shi inda akwai wannan dama wannan lokacin da muka kawo na karerai musamman wagga hanya ta social media da ba irin abin da ba yi ma alkur'ani ba amma ina kalla ina sam ba wani wanda adda hannu ga alkur'ani ya sa hannu cikinsa ballantana har ya aibi ko illa da kayi Allah zai bayyana to wannan kenan don haka ya zama lalle akan mu mai godiya ga Allah subhanahu wataala sannan mu yi tsaye mu karanta alkur'ani bayan mun karanta mu koya ko kuma mu koya sannan mu karanta sannan mu yi aiki da abubuwan da muka sama a cikin alkur'ani wanda mu al'ummar musulmi muna da ƙalubale dabra da alkur'ani muna da ƙalubale babba wanda bisa ga hakika ne irin kula da ya kamata mu ba zuwa ga alkur'ani da masu karantar da alkur'ani wato wannan kona ta yi rauni ƙwarai da gaske za ka ga mu dai matsayinmu na musulmi ya kamata duk musulmin da ya yi imani da Allah da ranar lahira ya zan ya san ma'anar surar fatiha ba wai ka san fassarar Kur'ani duka ba a'a waɗannan dai ayoyin guda bakwai wanda kullum sai ka karanta fatiha sau goma sha bakwai tsakanin wunin da kwana don sai ka yi sallah biyar ka yi raka a goma sha bakwai cikinsu to amma inda a ce mun tsayu bisa ga abin da yake a kan mu to da an ga canji gare mu kana karanta alkur'ani ka san ma'ana alkur'ani ai za ka karanta shi ka yi bakin ƙoƙarinka to amma saboda rashin sanin ma'ana alkur'ani za ka ga wani in ya fara fatiha bai shaidawa sai ya ƙare ta a gani ko musamman in ka leƙa a ƙauyukanmu don ƙauye ya yi ban tausai bisa ga alƙarya cikin alƙaryu gaskiya ana iyakar ƙoƙari amma ƙauye akwai ban tausayi inda za ka zo ga masallaci bayan an yi iƙama an ƙare ka yi zaune ka fara alwala za a yi sallar isha ba ka gama alwalan nan sai an ƙare sallar mutanen da in sun ƙara sallar kacce ina za ku ba sani ba sannan bayan sun gama sallar za a dawo a zauna a yi rawa wurin ƙarfe goma madadin a tsaya a yi karatu cikin natsuwa a yi ruku'i cikin natsuwa a yi sujada cikin natsuwa ba lalle ne sai an karanta ayoyi na alkur'ani dogaye ko tunda mun san wannan bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ga Imamul Buhari ya kulle babe sukutum cewa babu ƙisar salati wa itimamiha. babe mai bayani akan takaita sallah da kuma cika sallah ka karatu da ba dogo ba amma ruku'inka sai ka nasu ka sai gabobinka sun koma in za ka tahiya wurin sujada ka yi sujada sai ka nasu haka in ka ɗaukako kamar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya koyar da almusi a salata mutumin da ya zo ya sallah maras kyawu ta ma'ina saboda rashin tsayawa mu karanci alkur'anin ko kuma mu koyi karatun alkur'anin sai ya zama muna yin sallolin mu da muka ga dama bangare guda kuma da nice ba mu bayar da kulawa kula irin wadda ta kamata ba abin da ya shaye makarantu ne islamiyoyi za ka ga ala janibi tofi ɓangaren rauni saboda duk inda bukata ta taru tana kan makarantar islamiyya inda aka koyar da alkur'ani duk rauni yana nan ka zo ka diba a gani in dai kujeri na aka zama sama su duk sun kakkare mai yawa in shihidu na aka yi sun tsuha har sun ɓambarke in allo na mai alli ya fara guncewa wani lokaci a to duk da allin rubutun babu in irin wangana whiteboard shi ma ka gani sai ka ga dai ga rauni nan ya tattaru a kanmu wanda biyan kuɗin makarantar yara ma na islamiyya sai ya zama abin da uwaye mai yawa ba su doka da muhimmanci ba tare da cewa kuma wani nauyi na mai girma an ka sauke musu amma sai ka ga uwaye na ɗari-ɗari wurin biyan kuɗin islamiyya in ka yi tambaya don me sai ya zama amsa ta yi ya baka ko yana yi wakila don islamiyya ba ta da satifiket ɗin da za ta baka ka yi gaba to ko da ba ta baka satifiket na yi gaba ba za ta baka satifiket na rayuwa rayuwa mai daɗi rayuwa mai inganci saboda duk yaran da aka koyo suka iya addinin Allah to ina magana yaro yanzu ya shiga cikin masu ɗaukar ta suna tare mutane suna sare su ga hanya yanzu kana ta taya in baka ya tara ba sai ga ɗaya ga wasu da ta kuma bisa diga bisa hanya wai nika ni go dabe cikin gari ko kaga to wanda yayi karatu an kai shi makaranta an koye an koyashe shi anya yana koma ɗaukar waɗannan abubuwa don cutar da al'umma yana da wuya kenan waɗanda ka tsayuwa da wannan aiki na koyar da ɗiyan jama'a musulmi babu shakka muhimmata mai girma suka ɗauka don haka akwai buƙatar uwaye su dawo su kula su lura da kula da mallamai islamiyya da kuma makarantun islamiyya game da buƙatocinsu don gaskiya akwai buƙata kwarai. wanda idan waye sun ba da kula akwai wani abu guda in Allah ya so ya kama mu mai yawa ranar alkiyama ko da Allah bai sa a yi maka komi ba Allah ɗaya turke ka akan wannan kaga sai ka yi kunya in ya ta yi za ka ka ɗiyanka ka ɗauke su ka kai su makaranta da mi da mota za ka ɗauke su ka kai su makaranta saboda su samu ilimin zamani don ka a ƙyar musu kuma wanga abu na mai kyau ko dai mun ka bari an ka ƙyar mu daga wanga fage na ilimin zamani kuma an ban mu baya ko kuma in lokacin tashi ya yi ka sa a doko su Ta ma yin islamiyya ta yawa wani uba na ka sa ɗiya ne ya ɗauke su da mota ya kai su makarantar islamiyya kuma marece ya koma ɗauko su ba a cewa babu gaskiya amma dai ‘yan kaɗan ne ko ba haka ba da haka akwai buƙatar wada uwayenmu suka yi mana suka yi tsaye suka ga mun koyi ilimin gana addinin Allah mu ma mu yi tsaye mu ga tare da cewa akwai ɗawainiyar kai mu makaranta da komi to islamiyyar nan ma mu ba ta hakkinta ba don komi ba don su san alƙur'ani don duk wanda bai san alƙur'ani ba ai kaga akwai matsala ko to Allah shi muna muwafaqa da dace ba ta maudu'i na ne ba gaba wadda mai muhimmanci ta tunda duk Allah ya ba mu ɗiyanga kuma hakke ne a gare mu mu sanar da su to yanzu ga waɗanda na ɗauke muna Allah ka ya azama bisa kanka ko kullukum ra'in wa kullukum matsulo a ra’iyyaci, to sai ga wanda ya dauke ma to ai ya hutashe ka eh to ai ko wanda ya hutashe ka ai ya taimake ka don lalle in ka kai ɗanka ka hannunta ka kai shi amana abin nan da Allah ya aza maka wancan ya ɗauke maka ma'ana ka kai wurin wanda zai zama madadinka to ɗan abin da an ka aza na muhimma da aka karɓa ba wani abu ne? muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya gyara mu Allah ya ba mu iko akan mu kula da Qur'ani da karatun Alƙur'ani da koyon Alƙur'ani da aiki da Alƙur'ani manyan mu da ƙananan mu muna roƙon Allah shugabannin mu Allah ya shirya mana su Allah ya gyara su Allah ya aza su ga sawaba duk abin da zai ciyar da musulmi da musulunci gaba Allah ya aza su gare shi duk abin da yake aibi na ga illa da musulmi da musulunci da su kansu Allah ubangiji ya hana musu aikata shi Allah ya muna muwafaqa da dace ya sa ayyukan musu zama dambe ɗaya yadda shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.